wani kungiyan banza da bai da wani amfani ka ga mutum an je al kasan Najeriya mutanen Ghana wa an je an doko mawaki wai wani mai waka wai sarkin waka a je a doko shi daga kasan Najeriya wa an ce sunan shi sarkin waka a je a kawo shi tun Najeriya a kawo shi Ghana a cika da mata da maza wai shi ne sarkin waka kan ga malumma na zaune wannan kudin nan da kun doki kun ba malumma an yi wazi wannan kudin nan kun ba talakawa wannan kudin nan kawai ya ya solve muna a lot of problem cikin zango community ba dokan wannan kudi a yi wannan kudin nan ga talakawa na jin yunwa a ji doko mutane wai sarkin waka shi wanda yake kiran kanshi sarkin waka ma bai jin tsoro a sa mai suna wai sarkin waka to Allah shi da mu da kai kuma da kuke kawo irin wayannan mutane Allah shi da mu da ku ku ta kawo su su zo su larawa wallahi da rawa haka da ka gangara cikin kabari Allah muke roko shi da mu da ku ka doki kudin ka ka aika wurin kirki na ransa maka da Allah ran da mala'ikan mutuwa ya maka kip ko ya mini kip ko ya miki kip duk shagatakan da kika yi da shagatakan da ni da ki muka yi na ransa da Allah Allah ya fanshe duk wani shagataka ku ta ku ta kawowa kowa na cin karen shi ba babbaka cikin zango community kowa na ko menene a buga mudu a tada wan a ci kudin wan a ci filin wan a zage wan a shagiya a sai da wi a sai da tramon ka kare ka je gaban Allah ka ce wai kai malumma ne ba su yi bayani ba wallahi baka da wani sai Allah ya ce maka summa yau yawma izin anin na'im ya baka phone ai malumma na wazi malumma na wazi ma ku sa kalangu bani daga cikin guwa ku buga kalangu kula disturb su cikin masallaci suna wazi Allah ya ka ran da ciwo ya kama ka kana kwance cikin daki ka regret in your life Allah jika mana Usmanu Orlando Allah sa ya